Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Bisa al'ada tashar tamu ta AMD TV Hausa da ta saba kawo muku labarai da al'amuran yau da kullun kai harkar Kano da ma duniya gabaki daya. A yau ma cikin godiyar Allah tashar tamu ta AMD TV Hausa tana dauke da labarin fitaccen mawaƙin nan wanda kuka fi sani da Dauda Kaho wanda ya yi amfani da matar aure a bidiyon nasa wanda ya mata taken jaha ta ce. bayan fitar wannan bidiyon na wakar jiha ta ce mijin maryam muhammad ɗaya daga cikin jarumai wanda suka yi aka yi amfani da su a bidiyon ya maka mawaƙi mawaki dauda kawo turara a kotu bisa sabi masa haƙƙinsa da kuma amfani da matarsa da ya a wannan bidiyon nasa wanda ya masa taken jiha ta ce haka zalika idan ba ta manta ba mawaƙin dauda kaho turara ya haɗa jarumai daga masana'antar ta kano zuwa garin katsina domin ɗaukar wannan waka wadda ya matakin jiha ta ce wadda ta samu daraktarin daga manya-manyan jarumai a masana'antar ta kano alinu da sunusu oscar da kuma manya-manyan jarumai da suka jarar ragamar wannan shirin wannan waka wadda suke matakin jiha ta ce Dauda kahuturara rara ya wallafa wannan waka ne bisa abin da yake faruwa a gwamnatin jihar Katsina bisa rashin zaman lafiya da kuma abin da yake faruwa a jihar Katsina. Maryam Muhammad tana ɗaya daga cikin sababbin jarumai wanda aka yi amfani da su a wakar jiha ta ce wanda Maryam Muhammad ta fito daga gidanta ne tana da aure mijin Maryam Muhammad ya maka mawaƙi Dauda kawo Turara a gaban kuleman da sabo kuma daga bisani ya kai shi wajen ‘yan hizba domin bi masa haƙƙinsa da bi masa kadin gaske la'amari abin da ya faru tsakanin shi da matarsa. Kada dai kuma kuna tare da tashar AMD TV Hausa domin ci gaba da kawo muku labarai da al'amuran yau da kullum. Tashar AMD TV Hausa ta ku ce.